Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jawa masu rarra Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama ma a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ma wasu tashoshin su ma na fm da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya fm duka a nijar a can kuma su ta kasar ghana kuma za a iya jin mu ta alfa rediyo ko kuma a fada shafin mu na facebook live ko kuma yanar gizon mu ta voa hausa.com masu gabatarwa hafsat bello dan mai sai kuma ni usman ahmad yau talata sha uku ga watan Fabrairun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan ilimi kamar yadda aka saba. inda samu mu wayi hatsaniyar da aka yi a jami'ar Madubu Adama da ke jihar Adamawa karshen makon jiya har aka kashe mutum ɗaya. Sannan an bayyana cewa abin ya samo asali ne daga wani sakon da aka ce an yada ta kafar sadarwar WhatsApp aka kuma yi batanci ga annabi daga nan rikicin ya fara. Shin me ke faruwa ne ta waɗannan kafafin da yadda kuma za mu tantance labarin da ya bullo kafin ɗaukar mataki? to na farko dai ina so in yi shimfiɗa na cewa wannan matsaloli da muke samu mu nan ƙasa ko afirka shine babban matsala guda biyu na farko rashin bin doka sannan na biyu rashin wadataccen ilimi na sanin muhimmancin rayuwar ɗan adam ko kuma ta gani ko ta saurare kan lamarin duniya sai kuma magana da ta cika kafar sadarwa cewa wani maciji ya haɗiye miliyoyin kudaden scratch cards a wani ofishin jam masu shirya jarabawar shiga jami'o'in najeriya shin ya aka yi wannan abu ya faru shi sa muka lalubo kakakin hukumar jam wato fabian benjamin domin ya bayyana mana shin ya aka yi haka ta faru sannan da gaske ne kudin scratch card ne aka samu macijin ya har haɗiye shi wannan rijistar da ya zo ya gane cewa wannan kasa din yana da balayin matsala mutane su ɗishi suke ko abin da suke gada masu kire shi ya ce to shi da zai dafa da wannan amfani da skas kadin ba duk wani wanda aka ba shi wannan skas kadin bai dawo da skas kadin da suke hannun shi wani bai karba kuma in kasar da su ce ka kuɗi ne kasar da su ita bata kawo kati ba bata kawo kuɗi ba an ba ki kati kaza kaza kaza ina kati ba kati ina kuɗi ba kuɗi me ya faru. mun ji ta bakin ku masu sauraro ta hanyar amsoshin ku akan tambayar da muka muku a Facebook da Twitter da ma Instagram. Sai kuma mai fashin bakin da zai shigo bayan mun tattauna a zauren muhawarar mu game da lambarin tantance saƙon shafukan yanar gizo. To yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar taku kamar da Hafsat ta ce, ta yaya ya kamata mu tantance gaskiyar lamarin ko kuma labarin da aka yada a shafukan abotar intanet wanda ka iya haddace rikicin addini ko kabilanci. To sakon farko ya fito daga baba gana Alhaji Dabuwa Guru ya ce salam filin yau da gobe. Hanyar da ya kamata mu tantance gaskiyar labarin da aka yada a shafukan abota ta intanet da ka iya haddasa rikicin addini ko kabilanci shine a tuntubi wanda alhakin abin ya rataya a kansu idan ba haka ba to tabbas za a yi kitso da kwarkwata ku tashi lafiya. Hmm, gaskiya kan kitso da kwarkwata za a sha cizo a ciki kuwa <laughs> sai Yusuf M Ramadan mai gombawa ya ce hakika ya kamata duk masu amfani amfani da shafukan intanet su dinga bin diddigin labarin kafin su yaɗa shi domin mafi yawan labaran intanet wasu ba gaskiya ba ne da fatan za mu yi hattara musamman mamu matasa. sai ibn abdallah bojude ya ce ni ina tantance gaskiyar labari ne da ta daga waye ya tallata min labarin ya taba yada labarin karya ko ko shi mai bincike ne kafin ya yada lallai ina jinjina wannan gidan rediyo ganin yadda sai kun binciki gaskiyar labari kafin ku yada shi to mun gode sai kuma abubakar kawo girgire ce tabbas akwai ta yadda za mu gane labarin kanzon kurege ko labarin da bai da tushe balle makama abu na farko duk wanda ya saki wani labari kaga ya yake mutum ne ka duba ya yake kaga mutum ne kamili ko kuma ba shi da kamala din ko kuma ka bi shi ta inbox ka yi masa tambaya ka ji waɗanne irin amsoshi zai baka hakika wannan ma zai taimaka wajen gano labarin soki burutsu To sai ya Abdulhamid Bashiru Giwa ba ya ce yau da gobe haka abin ne da kamar wuya, amma kamata yi idan mun ga labarai masu tada zaune tsaye to mu guji yaɗawa, sai har idan ga mun ji daga manyan majiyoyi. Sai barista Hassan Choli Maskandare ya ce sun haɗa sakon ne tare da Yahaya Damna Azare da kuma Mamman Maduru kwamma Allah ya faɗa daidai ya ce yau da gobe hakika yayin da za ka gane karya da gaskiya ka sami mutanen kirki wanda ka yarda da su in karya ne to in ba karya ba ne to a nan ne za ka gane ku tashi lafiya sai mustapha muhammad ya ce salam yau da gobe ta hanyar sauraron manyan kafafen yada labarai irin su rediyo ko talabijin hmm. da kuma jaridu waɗanda aka yarda da sahihancin labaransu a hukumance hmm. huta lafiya to sai kuma iso dila faki ya ce salam yau da gobe hakika akwai wasu mutanen da kir suke jira su ji dan labari musamman ma marasa daɗi sai ka ji sun ce sai ka ji sun tura shi ko kuma su yi ta kokarin yada shi har suna yin ƙari akan abin da hakan ba haka bane Allah ya kyauta to irin ƙarin gishirin nan. Mm. Eh. sai DC Washington movie tare da Adamu Henry Bajoga suka ce hakika tantance labari a kafar intanet wanda zai haddasa rikici na kabilu da dai sauransu abu ne mai kamar wuya. Amma ya kamata mu al'umma mu cire son rai hada wato ta tantancewa ya yada labarin muke karantawa kana da wasu irin mutane ko kuma gidajen jaridu muke hulɗa da su a shafin intanet ina ka'imin ya haka za a samu sauki. to sai kuma shehu adamu rijau ya ce eto eh Amsar ita ce ta hanyar bin diddiki da kuma neman tushen labari domin bai kamata a ce daga mutum ya ga labari a shafukan abotar intanet ba kawai sai ya yarda da shi saboda akwai waɗanda za su iya kirkirar labari saboda kawai su haddasa husuma a tsakanin al'umma saboda haka dole ne sai jama'a sun dinga yin taka tsantsan da kuma tsantsini a kai. To sai Sade Sa'idu Daura ya ce yau da gobe hakika yau kun ɗauko batu mai matukar muhimmanci mm. ganin yadda wasu suke yada labaran karya ko tunzura wani bangare don haddasa rikici wanda zai iya haddasa asarar rayukan jama'a da dukiyoyi da fatan matasa za mu guji yada labarai wanda zai tada hankali da zaman lafiya wato ya ce zama lafiya ya fi zama dan sarki kai har sarkin ma ya fi gaskiya tun da da lafiya za a sarauta <laughs> to sai kuma sakon da zamina na karshe wanda maryam s muhammad ta ce assalamu alaikum yadda ce ta hanyar tura ma'aikatanku wurare da abubuwan da suke faruwa sannan kuma ya kamata 'yan uwana musulmi mu guji yada labarin da ba su da tushe saboda kawo fitina da tashin hankali a cikin al'umma bai da amfani Allah ya sa mu dace duniya da lahira ai ba musulmi ba kowa da kowa ma mm. <laughs> malama Maryam mun gode sosai da wannan sako a ci gaba da aiko mana da sakonni To kafin mu je ga tattaunawar matasa akan wannan batu na rikicin da kafar sada zumunci WhatsApp ta haddasa a jami'ar Mautek sai mun ji ta bakin kakakin jam Fabian Benjamin a hirarsa da Usman game da macijin da ya lashe makudan kudade a ofisinsu. Barka da warhaka Dr. Fabian Benjamin. Barka dai. To dama na ce bari mu dan nemo ka ne mun je wani abu na ta bin shafukan sada zumunci na intanet na cewa wani maciji ya bullo a wata jiha ya lashe wasu kuɗi kusan ko miliyan talatin da shida ne ko nawa ne shi ne muka ce to bari mu dan nemo ku mu ji waka bakin mai ita tafi daɗi mu ji ya aka yi da mutane su ji. abubuwan na zamanin Mm. wannan labarin mu muka bada labarin domin irin abu da muka bi mu abu mamaki ta babu cewa kasar mu ta ɓace mutum ne yanzu zai na ya ci kuɗi aka tambaye shi zai ce bishi ya haɗe. Mm, ko a ce bera sun ci. gyaran da ake yi a cikin gyara a cikin gyaran da muke yi yanzu na mm. wannan wurin mu wanda shi wanda yake rajista na mu na yanzu yake yi shi ne ya gano wannan maganan cewa ga shi fa kaɗan sun ɓata da aka tambaye ita wannan yarinyar ke ga shi ne an sa a hannunki kati na wanda ya kai miliyan talatin da shida ke da kati ina kuɗin ita ce gaskiya ita ta da kati ta da kati ba wani magana kan kati kan ta da shi irin katin katin jarrabawa wannan na scratch ne eh scratch card Eh. wanda ake kira skaspa ka san eh. shi wannan rigin rijista da ya zo ya gane cewa wannan skaspa din yana da bala'in matsala mutane su shi suke ko abin da suka gada ma suke da shi kuma gwamnati ba ta iya ta samu kuɗin da ya kamata ta samu ta wannan hanya da ya ce to shi da zai gaba da wannan amfani da skaspa din ba to aka yi hmm. wannan abin da ake kira shi ne pin din wato ya ka yi registration ta hmm. baka pin na baka numbobi hmm. da wannan numbobi da zaka je ka shiga da su cikin internet zaka samu access da aka baka ta da amfani da skaspa din yanzu aka fita tun da aka baka da shi duk wani wanda aka ba shi wannan da staka din eh. dawo da staka nan da suke hannun shi wanda bai in ah. kuma in ka da su ce kuɗi ne da su kai waye ita bata kawo kati ba bata kawo kuɗi ba eh. aka ce a ah, an ba ki kati kaza kaza kaza ina kati ba kati ina kuɗi ba kuɗi eh. me ya faru ta ce lalle kan ta da kati amma kuɗin nan ta ajiye su a cikin a ofis cikin ce macijin nan kullum ta ajiye su macijin sai zai haɗe kuɗin. Ah, to ita ba taɓa ganin macijin ba. Ita ta Allah ya taimake ta an ba. Ya haɗe ta ba. <laughs> ta ce ita ma Allah na taimake ta ba ta miciji da ya haɗe ta. To gaskiya kamata mu gode ma Allah tunda miciji bai haɗe ta ba. Eh gaskiya tunda akalla tunda bai haɗe ta ba kaga sai sai ku haɗe ta ita ta fito da kuɗi. Eh amma kuma abun da mai kyau wanda ya fito a cikin wannan shine. Yawwa. Yanzu dai mun sa mun an gyara ko bai komai. ba inda za a yi a samu irin wannan labari kuma. Eh na gane Domin yanzu abun da aka yi shine an gyaggyara abun ba hmm. inda za a yi wani ma'aikaci wanda za a samu ya ce wa kai ma'aikacin ja kuma da kuɗi na hannunka. Hmm, dama in ce me ya kai kuɗi hannunta ne ma wai. Abubuwan lokacin na lokacin da na mako ta baya. Amma yanzu da wannan shi shugabanmu na yanzu ya gyara wurin ba inda za a yi a ce gashi nan ka ka ka ka rike kuɗi a hannunka. Hmm, ba dai ka yi. Ko ne ka za ka biya ne da aikin gwamnati ne. ko naira ɗari ne zaka biya sai ka je ka biya banki mm. in ka kawo kuɗi ma ba wani zai kawo ko wani ya karɓa kuɗi ma ba inda zaka ka bani service ya kamata ka ba sai ka biya a banki a banki za a baka code wannan code shi zaka amfani da shi ka je ka shiga ka abin da ka haka kai kar ka manta cewa lokacin wannan shi rijista ne yanzu da zuwan shi a cikin yin gyare-gyaren da yake da yayi ya gyara ya kace shi duk ramukan da mutane suke samu na cin kuɗi na cin kuɗi haka karanta karin nan ya maida kuɗi kusan miliyan takwas na hmm. gwamnati biliyan takwas ba miliyan ba hmm, biliyan takwas wurin biliyan takwas na gwamnati a kuɗi ake kai Eh, a dole dole dole mace zai su <laughs> A cikin biliyan ta takwas nan, mm. shekaru ta baya kusan shekaru 40 da muke ciki ba, kudin da aka mai da shi bai ma kai miliyan 50 ba. Eh. za a gyara wurin na inda ta zama kamar inda ta ga yukas ta hmm. san yukas na na yuke hmm. haka muke so a gyara wurin na yanzu kowane kobo ɗaya da aka samu na gwamnati sai an san inda ta tafi inda ta zo hmm. inda ta koma gwamnati kuma to amma yanzu misali ita wannan matar eh, Dr Benjamin ya aka yi da ita kun ba yan sanda ita ne ko kotu ko ko EFCC sun karba su aikin su abin da muka yi yanzu shine an ba ta query ta an karin kwari an saki committee ba a tiyarin for different committee yanzu dai an mata abu da interdiction me kenan kai ba za ta dinga zuwa aiki ba mm. albashin ta za dinga biyan ta albashi da mm. sai an gama investigation sai an yi bincike sai eh, an gama investigation an rubuta rikoti eh. an kai ma shi minista na education in ya sa hannu aka da da shi za a kore ta aiki aka kore ta aiki ta kama ta a ba eh wato in an kama ta da laifi kenan au ai ita kan ba wai tabbas kan ta yarda ta yarda cewa ba to ta yarda kudi ya bata wai to to to to kun nemi macijin a office din kun duba inda ramin macijin yake ko inda macijin yake shigowa kuwa. Gidan ma mu ma za ta da Allah ta nuna mana ilimin su jimin ke zuwa. <laughs> To mun gode dakta. Kada mu sani mutum ne kuma da da ko wasu ba su kuma cikin cikin eh, yawwa shi ne a gara ku tattauke sun mm. suna cikin kwamfuta ne to mun gode sosai dr benjamin da ka samu eh. magana da muna godiya da haɗin kanka duk wani mutum da yake yake yake wannan sistemi wanda yake ya ta kai shi ko wanda yake da yanzu dai mun eh. sa hanya inda in ya fito da yanzu za kama tunda an kama an kama babban <laughs> an kama babban ko duk tannin zuwa ka kama su. mun gode sosai Benjamin da haɗin kanka da kake ba mu mun nemi ƙarin bayani daga wajen ku mun gode kwarai wallahi. Ni da godiya. Wa Al'umma ta Yan ƙasa ta Najeriya. to kin ji yadda muka tattauna da shi benjamin game da masu haɗiyar ko in ce maciji mai haɗiyar kuɗin jam <laughs> sai mu ce allah shi kyauta allah kuma ya sa ƙasan mutane su zama suna da kishinta yanzu bari mu je ga wakilinmu kuma abokin aiki ibrahim aziz daga jihar adamawa wanda ya haɗo mana tattauna da matasa akan magana da muka faro ta magana yadda za mu tantance labaran da suke zuwa shafukan yanar gizo kafin mu ɗauki matakin da zai jefa mutane cikin halin ni'asu ga yadda suka yi da jama'a To jama'a barkanmu da yammaci barkanmu kuma da sake komawa shirin na yau da gobe. Yau da za mu duba illar kafafin sada zumunta ta social media musamman ba ta hanyar nan da ta shafi Facebook, Twitter, Badu, WhatsApp da makamantansu. kamar yadda aka sani a kasashe da suka ci gaba aka amfani da waɗannan kafofi a wajen samun bayanai ko kuma samar da ma ilimi ta amma kasashen masu tasowa kusan a iya cewa ba haka lamarin yake ba don na gaito wasu shugabanni na matasa wanda kuma suka san muhimmancin a waɗannan kafofi hannun dama na akwai alhaji umar dan kano a sai kuma alhaji yakubu uba to a bari na soma da alhaji umar na farko kafin ka san illa ya kamata ka san muhimmancinta menene muhimmancin waɗannan kafofin sada zumunta ta social media Eh, to wato a ilimance <clears throat> wannan kafofi ne da aka samu saboda ci gaba da aka samu na rayuwa yadda ake matso da nesa ta zo kusa wato kamar abubuwan da suka shafi kamar waya dinnan wanda da sai ka kashe kuɗi ka je ka kai ziyara ko ka kai wani sako amma da yake lokaci ya zo an ci gaba sosai ta fannin kimiyya shi ne aka kawo waɗannan abubuwan don mu yi amfani da su wajen rage wahalhalun da ake yi na yin dogon zango wajen tafiya don ka kai sako ko ka faɗo na abu. yakubu wani ƙarin haske za ka yi dangane da abin da ya faɗa kan alfanu waɗannan kafofin sada zumunta kamar su facebook twitter ba da su mm, kamar yadda ya ce kawai kamar yadda ake ce global village eh, ta mai da duniya a dunkule waje ɗaya duk nisan da mutum yake an kawo shi kusa da kai za ku yi tattautawa za ku yi musarin ra'ayoyi da sauransu to kaga wannan abu ne mai kyau eh, to idan idan haka ne kamar yadda na faɗa a ƙasashen aka ci gaba ana amfani da waɗannan ta hanyar da suka dace amma a ƙasashen masu tasowa kusan ba haka yake ba me yasa ka ganin haka mm-hmm. akwai a nan ɗin ma dai daman komai mai amfani za a ga dole duk wanda lalle shi sai ya kawo su ma ya sayar da zai iya juya ta ya kawo tashin hankali kamar yadda muke gani a kasashen nan tun da abu ne na sadarwa to gashi ko ya samu hanyar da zai ya cusa mugun aƙida da sauransu sai ga shi ma ya shiga to abin da ya mafita nan shine su wanda suka kirkiro wannan da kuma jami'an tsaro su ya kamata su samu mafita su samu yadda za a rika tantancewa yadda za a rika monitoring a ɗauki mataki kan irin masu amfani da wannan abubuwa wajen kawo su. kamar yadda ya faɗa ɗan kano wani batu shine na yadda ake amfani da kalamai ko kuma a yada waɗansu kalamai ko kuma wasu bayanai da ka iya kawo tashin hankali abin da aka fi sani da head speech na baba ne idan ka duba an samu markici a jami'ar Maudu adama wanda ɗaya daga cikin illar wannan kafar sadarwa wasu ya ɗalibai sun yi amfani da waɗannan kafa ta hanyar da ba ta dace ba da abun a tambaye ka ne me ya kamata a yi dangane da yadda a kasashen da ake tasowa ake amfani da waɗannan kafofi ta inda ba su dace ba da kan tada ma. Mm, to na farko dai ina so in yi shimfiɗa na cewa wannan matsaloli da muke samu mu nan ƙasa ko afirka shine babban matsala guda biyu <clears throat> na farko rashin bin doka sannan na biyu rashin wadataccen ilimi na sanin muhimmancin rayuwar ɗan adam ko kuma ta gani ko ta saurari kan lamarin duniya abin da ya sa na faɗi haka su waɗannan ƙasashe da suka ci gaba za a ga sun yi an yi ƙoƙarin cusa musu bin doka da ladabi saboda duk wanda ya bi doka za ka ga an kwana lafiya amma mu abubuwan da muke tarkatuwa kamar yadda muke kwaso kayan kwatanan nan ne kawai ya zama nan kamar bolar su ko mai suka gama amfani da shi ko kuma ya yi su sun yi nisa mu sai a kawo mana tarkacen to ba za mu tsaya mu fahimci yadda yake ba sai kowa ya ta amfani yadda ya ga dama wato ta haka ake amfani da kafafen sadarwa ke ta haka so sannan dawo ga tambayar ka ta cewa me ya kamata a yi abin da ya kamata a yi shine ya kamata su majalisoshin da muke da su daga na jiha har zuwa na tarayya da dattijai a ɗauki mataki na gaugawa yanda za a yi a fidda dokokin da ya kamata idan ka yi amfani da wannan kafa ba yanda ya dace ba ka kawo husuma so ya kamata a ce akwai hukunci da zai hau kanka duk inda kake ya kamata a ce an tsamo ka sannan na farko kamar ita uh, ministry of ah, information daga jiha watsa labarai ta hmm. jiha da ta Ah, mai take da suna da ta tarayya ya kamata a ce an ɗauki wasu matakai na wayan ma da jama'a kai a shiga sako-sako da lungu-lungu na ƙasar nan ko ta makarantu ne ko ma ta ina ko ta asibitai inda dai mutane ke taruwa a fahimtar da su mahimmancin wannan abin yadda ya kamata a amfani da shi ba wai an kawo shi don a ci zarafi wani da shi ba ko a rika amfani da shi wajen takun saƙa da abokan hamayya a'a Malam Yakubu kai ka son ka batu cewa ya kamata a dauki mataki ko kuma kafa wani doka amma wasu tsoron da ake kan cewa kada garin neman wai gira a tashi a tsole ido domin idan ka duba ganin kan cewa akwai tsoron da ake kan kan kada wajen kafa dokokin nan kuma a zo a tauye haƙƙin dan adam da kundin tsarin mulkin Najeriya ta bashi na yancin faɗin albarkacin baki idan an tashi waɗannan dokoki ya kamata a yi kuma wani matakai kamata a ɗauka. in aka tashin dokoki an san abubuwan da matakan da za a ai an san me yancin faɗin baki sannan kuma an san in husuma kake so ka tayar in da gangan kake an san da gangan kake kawai dai rashin ɗaukan matakai kamar kaka in ban manta ba shekaran da ya wuce ai duka kwamishinonin eh, shari'a na jihohi sai taro a nan inda har minista da kanshi ya ce an ba su izini su ɗau mataki kan duk wani wanda yake irin wayannan mugayen kalamai wato hsp suna da yanci su gurfana da shi gaban kotu ba sai gwamnatin tarayya ba amma me ke faruwa a najeriya kullum sai dai mu ji national orientation agency tana ce tana kamfen a daina kuma mutane ba daina ba kuma ba ɗaukan matakai akan su yanzu kamar ka duba wani fa babba ne tsohon minista na sufuri femi fani kayode kwanan kusan kowane sati sai ya fi da irin wannan mugayen kalamu kwanan nan ma wanda ya ce eh, wai tun kafin eh, ji shi usman dan hudu ya ya koyi hawa doki kabilansa ta yarbawa suna da digiri duk wannan ba ce me kawo wannan ba tsokana ba to kusan za ga yana irin wannan kalamun na tsokan amma har yau ba ga an mataki a kan shi ba to in ko haka ake tafiya kaga kowa sai ta abin da ya ga dama ma'ana kan kaji abin da ya yi eh, kuma batun da ake yi shine na kan cewa tun farko kamar yadda ka faɗa kan cewa mu al'umma eh, ba mu san amfani abu ba sai lokacin da sai mu lalata kuma daga baya sai a ce za mu koya da abun a tabi kare wasu suna ganin eh, akwai da kafafen yada labarai za su taka wajen faɗar da al'umma ko kuma muhimmanci waɗannan hakan nan kuma ƙungiyoyin addini da su wani rawa waɗannan kafofi za su taka domin a farka da al'umma domin a kaucewa faɗa irin waɗannan lamar da kan kawo tashin hankali. to a taƙaice dana abin da zan ce shine ka san ita rayuwa ko kuma zuciyar ɗan adam tana nan kamar fulawa ce sai ana bata ruwa wato kuma abin da nake nufi a dunkule shine sai ana yin abubuwan da za a wayan ma mutane kai kan mahimmanci da illan wannan eh, harka so shi ne za a ga za a kokari a samu an fita daga cikin wannan matsatsin eh, zamantakewa da muke ciki wanda mutane da yawa sun ɗauki dama ce ta amfani da ita don su kai ɓatanci ga wani ko ga gwamnati ko ga wani abu so eh, kafafen yada labarai lallai suna da Eh, rawar da za su taka kwarai da gaske saboda mm, to kungiyar addini kuma ba kungiyar addini haka saboda yawanci za ka ga kamar mu a Najeriya yawanci mabiya daga addinin musulunci sai mabiya addinin Kirista su suka fi yawa so lallai su ma ya kamata su yi kokarin gaya ma mutane illa irin wannan abubuwa saboda ai dun littafan biyu sun yi bayani a kai dole kana zaune da makwabcinka akwai haƙƙi a kanka kai kokari kai dai ka taitaya naka shi kuma ka bashi nashi haƙƙi so ka ga su kuma eh, kafafen yatsa labarai za su kawo mutanen da ya kamata daga masu ɗamara ne da lauyoyi ne su zo su yi bayani masana su yi bayani yadda ya kamata in allah ya yarda za ka ga a hankali in ana yi yau da gobe to za mutane za a zo a canza wannan eh, hali da aka dauka to allah sa a canja to a kashe malam eh, yakub musa me za ka faɗa wa jama'a a gurguje na fa'ida da kuma eh, amfani da shi da kuma illar da ke akwai na rashin amfani da waɗannan kafa ta hanyar da ba su dace ba fa'idan sa duk mun sani ana kasuwanci da shi kuma ana sadarwa ana kamfen ne da sauran duk wani abu muhimmai sannan kuma yadda ake abu muhimmai da shi kuma ana kuma amfani da shi wajen shi ma bata suna batanci da kawo fitina so jama'a yadda aka ce kwan lafiya shi ya so muna son zaman lafiya ne ya kamata mu yi tsayin daka da gwamnati da jama'a mu yi amfani da wannan abin ta wajen zaman lafiya to Allah ba mu zama lafiya to kashi a gashi da lokacin da aka eh, ɗibar eh, ya su mararamu yanzu kan guda ta musamman ga su bakin namu wato kama daga Alhaji Umar dan Kano wanda matashi ne da shi kansa eh, Alhaji yakub Musa Uba muna godiya kuma sai waɗanda suka hada hancin shirin daga birnin Washington DC a Amurka Usman Kabara da kuma duk wanda suka tallafa Ibrahim Abdulaziz suke cewa mu zama lafiya Mm, to mun gode sosai Ibrahim. To <laughs> sai kuma mai fashin baki da zai kalli wannan lamari wato na tantance labari a kafar sadarwar intanet kafin mutum ya ɗauki wani matakin da zai hallaka jama'a. To bari mu je kai tsaye ga shi bakon namu muna tare ta waya wato Kabiru Ɗanladi Lawanti daga birnin Zazzau. Barka da warhaka Malam Kabiru. Yawwa, sanu dai barkan ku da Yawwa, barka da shigowa. To, bari mu baka kamar minti uku zuwa hudu mu ji za ka iya dunkule mana mu ji wannan magana da muke yi ta maganan tantance labari a kafar sadarwa kamar abin da ya fara a mubi har ya ja har ka kashe mutum ɗaya da sauransu. Eh wato lokacin da aka fara maganan a ɗauki matakai akan mutanen da suke eh, yaɗa kalamai na na sana wato head speeches. Mm. Eh, Gwamnatin sai ta nuna kamar cewa ta shigo ta samu abubuwa da yawa wanda yake ba ruwanta da irin waɗannan abubuwa ɗin. Mm. amma akwai a matakai na gwamnoni akwai gwamnonin da sun ɗauki matakai kuma matakan sun kawo mafita ga wannan abu misali zan baka kamar gwamnan kaduna mm. farkon zuwansa irin waɗannan abubuwan sun fara amma tun da ya yi maganan cewa duk mutumin da aka kama shi ya ya dingiza wasu mutane an tada rigima an kashe wasu mm. to shi ɗin za a ɗauka a hukunta shi akan abin da ya yi. Kuka mm. irin wannan inda ce gwamnatoci na jiha suna irin wannan abubuwan da an rage irin waɗannan. batun social media kuma wato abubuwa ne masu wahala ko a kasashen turai inda aka samu ci gaba hmm. saboda matakai na hana mutane yada abubuwa irin wannan yana da hmm. wahala kwarai da gaske hmm. saboda kaga kamar su whatsapp eh, abun nan ne ba kamar facebook yake ba da wanda yake baka ma sanin tushen baka sanin tushen ma da ya eh. akwai encryption da suke magana din yawa end-to-end encryption mm. wani ba wanda yake da iko a kan shi mm. in facebook ne wani zai iya ba da rahoto cewa wani ya tura wani abu wanda yana gani kamar zai iya tada husuma mm, a ba a nemo cire amma na wasa bai yiwa amma abubuwa irin su whatsapp da sauransu abubuwa ne waɗanda yake in ba wai waɗanda abun ya shafa sun sani ba yanzu zan baka misali ko mu din na akwai wani abu da ya faru da mu kwanan nan wanda yake ba zan faɗi a ina ya faru ba amma wani ne aka kama shi yana zantuttuka na tsana na cewa a kashe mutane a a mm. clearing nasu sai mm. an musu an declaring total war a kansu wannan duk fa a whatsapp ne ake yi ake yi mutane mm. ne suke fitowa yawa ake yi kuma yaɗa shi kuma kwanan nan ko a sashen sashen bangaren mu mm. ina hakuri dalibi ɗalibi saboda irin waɗannan irin wannan tsanan ko eh. da a matakai ƙananan matakai ya kamata hukumomi da irin a shafa mm. in ka bibiya suna ganin me ke faruwa musamman ma wannan group group da ake kirkirowa mm. Mun sanar ne ake yaɗa irin waɗannan abubuwa a kowane aji in ana wannan abun ya kasance akwai wani wanda aka sa a wurin yake duba ainihin abubuwan da ake yadawa a wurin saboda ya duba da an ga wani yana kokarin yada wani abu wanda zai kawo fitina a ɗauki mataki a kan shi da wuri. To mun gode sosai. Don gabobin na inda an ɗauki mataki kan mm. wannan yaro da wuri. Mm. Na ba da ba kai inda aka yi ɗin ba wato kuskuren da aka yi an ba wa hukumomi dama su ɗauki mataki a kan shi amma ko ba su ɗauka. Ba su ɗauka ba eh. To a yanzu an kafa kwamitin bincike sun ce suna nan suna bincike a kai da fatan za su ji irin waɗannan maganganun kai ma da kanka da kai mun gode sosai Kabiru Lawanti. sai Allah ya kai mu to lallai kan sai mu ce duka duka eh, yanzu kan <laughs> ah, Eh mun gode Malam Kabiru yawa yanzu a madadin. Hafsat dan mai sauro. Sai kuma Daniel Brown da shine ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Vasco Falarish sai wacce ta yake hada mu da ku a shafin na Facebook Live wato Hafsat Maina Muhammad sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa mu zama lafiya. Ba ruwanta a yau da malalaci yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta sa. shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni